Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. A ƙasar Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To, masu sauraron mu sai amina aikin gafara a Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsat dan mai soro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. za ka ga najeriya kullum kayanta a baya yake in ka kwatanta su da kasashe irin su ghana da su south africa ko nan benin To, ko da me Najeriya ke ɗari-ɗari wajen rattaba hannu kan tsarin cinikayyar bai ɗaya? To a kun ji wannan bayanin kamar yadda ya gabata saboda tangarɗin da muka samu a Nijar kuma daga yanzu sai babban asibitin ƙasa da ke yamai ya tabbatar da buƙatar kai jami'i waje kafin a kai shi ko da menene? Magabata in ma ciwon kai gare ka sai horon shi, in ciwon ciki gare ka sai turai. To sannan yau bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayoyi game da kudaden da ake biyan 'yan majalisu a dukkanin matakai a matsayin albashi ko alawus alawus lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu biyar biyu shida biyar biyar muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. tsaro da haɗin kan ƙasashen Turai OSCE ta tabbatar da cewa an gudanar da zaben shugaban ƙasar Rasha a cikin tsanaki da adalci, amma ta lura da cewa ba a baiwa mutanen ƙasar zaɓi mai yawa ba na mutanen da za su iya zaɓa. wakilan da hukumar ta tura don su yi nazarin zaben sun dawo mata da rahoton da ke cewa yayin da aka yi ta karfafawa mutane su fito su jefa kuri'a kuma suka fito din sai dai takaitawar da aka yi na 'yancin al'umma da kuma kayyade yawan 'yan takara sun takurawa zaben da yake ba masu jayayya da yawa a cikinsa. yanzu haka dai duk alamu na nuna cewa shugaban rasha din na yanzu vladimir putin ya kama hanyar samun nasara a kan wasu abokan takararsa su bakwai da suka tsaya zaben shugaban kasar shugaba putin ya yi wa dubban magoya bayansa jawabi a birnin moscow inda ya gode musu kan jefa masa kuri'a da aka tambaye shi ko zai sake neman ƙarin wa'adin shugabanci a zaben shekarar 2030 Putin ɗan shekaru 65 da haihuwa ya ce wannan maganar banza ce. Kuna zaton zan zauna a nan har sai na shekara ɗari ne? Wani babban lauya a fadar shugaban kasar Amurka ta White House ya ce shugaba Donald Trump baya da niyyar koran babban jigon gudanar da binciken na Robert Mueller daga aikinsa duk kuwa da korafe-korafen da shi Trump ya yi a dandalinsa na Twitter, inda yake zargin jami'in da cewa yana cusa san rai na siyasa a binciken da yake gudanarwa. Lauyan Ty Cobb ya ce duk da maganganun da hasashen da kafofin watsa labarai suka shayi kan wannan lamari, fadar White House ba wato fadar white house ba ta da wani kuduri na ganin bayan babban jami'in binciken robert mueller Trump dai ya zargi Mola da cewa yana nuna son rai na siyasa a bincike da yake gudanarwa na ƙoƙarin gano alaƙar Rasha da zaben da aka yi a Amurka a shekarar 2016. Da kuma ko akwai wani yunkuru da shi shugaba Trump yake na kawo cikas a cikin yadda ake tafiyar da binciken. Trump ya ce yana mamakin ko me yasa Mola yake da rikakkun 'yan jam'iyyar Democrats guda goma sha uku da wasu hamshakan magoya bayan Hillary, amma ba ɗan jam'iyyar Republican ko ɗaya a cikin 'yan kwamitin binciken nasa. sai dai kuma rahotanni sun nuna cewa trump ya kasa lura da cewa hatta shi kansa mola ɗin ya yi rijista ne a matsayin ɗan jam'iyyar republican Kurdawan Siriya na barazanar soma kai sababbin hare-hare a kan dakarun Turkiyya da ƙawayensu na Siriya waɗanda suka kwace ikon wato wanda suka kwace ikon garin Afrin da ke arewacin Siriya wanda yake sansanin Kurdawa. Dakarunmu a cikin Afrin za su zame musu babban matsala a cewar wani babban jami'in Siriya ɗan ƙabilar Kurdi Usman Sheikh Isa. Turkiya da ƙawayenta na Siriya sun daga tutocinsu a tsakiyar Afrin a safiyar jiya Lahadi, inda suka bayyana cewa suna da cikakken iko da garin bayan da aka rasa wani da zai ja da su daga mayakan kurdawa na kungiyar PDU. Turkiya na wa ƙungiyar YPG kallon kamar wani bangare ce ta kungiyar kurdawa ta KWP. wacce ta daɗe tana yaƙi a kan ganin an sami ƙasar kurdawa ta daban mai cin gashin kanta da za ta tare da wani bangare na turkiya To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To za mu fara yada zangon ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda gwamnatin kasar ta yi bayanin dalilanta na rashin tafiya taron au a rwanda wajen rattaba hannu kan yarjejeniyar cinikayyar bai ɗaya da kuma abin da ya sa take son ta bi a hankali tare kuma da tuntuɓa kafin ta yanke shawara ta ƙarshe game da batun umar faruk musa gare ka wata takaitacciyar sanarwar da ma'aikatar hudu da kasashen waje ta najeriya ta rarraba manema labaru bisa ga sanya hannun babban jami'in ta wato tope elias fatile shugaba muhammadu buhari ya ce yana bukatar ƙarin lokaci domin yin tuntuɓa kafin a yi matsayi na ƙarshe da zai kai ga rattaba hannu ga wannan yarjejeniyar amma a fira da na yi da shi wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki malam shu'abu idris ya bayyana min cewa lallai da walaki goro a miya. wannan matsayi da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ɗauka ko kuma gwamnatin ta ɗauka ba ganin wani sabon abu ne saboda duk wanda ya san shugaban kasa Buhari musamman lokacin da ya zo a cikin mulkin soja bai taba amincewa da cewa wai kasashen Afirka ya kamata su yi cinikayya na bai ɗaya ba. A kusan tunanin shi za a ce ya zo ɗaya ne da kaman tunanin shugaban kasan Amerika na yanzu wato Donald Trump wanda yake ganin ku rufe gidan kutukun ku ginu kafin ku ce kun amince kowa da kowa ya zo ya kasuwanci da ku. Ana wata ne gaskiya wannan wannan wani abu ne wanda za a iya cewa illa kuma wato bileke ne toshi bayan sallah. To amma a yanzu tun da akwai kungiyar kwadago da kungiyar 'yan kasuwa ta kasa duk sun kyamaci a je a yi wannan sa hannu. Ba ganin akwai bambanci da lokacin da yake soja. To ai in ka ce wai dan saboda kungiyoyin ba su amince ba. A to ai kungiyoyin suna faɗa mara gwamnatin Buhari kada ta yadda ƙasar Morocco ta shigo wannan haɗaɗɗen kungiyar nan ta yammacin Afirka wato ECOWAS. Malam Shu'abu Idris kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da na yi da shi a Abuja. To amma a waje ɗaya Hamisu Muhammad editan bangaren tattalin arziki na Daily Trust da ake wallafa a Abuja ya ba namin cewa lallai gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi dabara mai kyau. Ita dokar tana ba da dama ne in an sa hannu za ta ba da dama kowace ƙasa ta Afirka za ka iya shigar da kayanka ba tare da tsangwama ba ba tare da wani haraji ba za kuma ka iya kai ma ka kai wata ƙasar ka je ka saida. To 'yan kasuwan Najeriya abin da suke nake tunani ne saboda rahin muhimman kayan ayyuka na kasa wanda za su tallafa wa harkar masana'antu kamar wutar lantarki tituna da dai abubuwa da ya kamata sadarwa za ka ga najeriya kullum kayanta a baya yake in ka kwatanta su da kasashe irin su ghana da su south africa ko nan benin hamis muhammad kenan editan bangaren sha'anin tattalin arziki na kamfanin media trust a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria. To a gaida Umar daga Najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda ganin yadda gwamnatin kasar ke yawan kashe kuɗi kan jinyar manyan kasar a kasashen ƙetare ta bullo da tsarin neman tantancewa daga babban asibitin ƙasa da ke yamai kafin a fitar da duk wani babba jinya ƙasar waje. -suleiman Barma gare Ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya yi min ƙarin bayani. kasan ana ƙorafi kullum ana cewa magabata in ma ciwon kai gare ka sai horon shi in ciwon ciki gare ka sai turai waɗanda sun ka zamanto duk shekara ana kashe ya da miliyar goma wanda ake kai mutane ƙasar waje a musu magani to shi ne bayan mun yi bayani bisa wannan an ka ɗauki wannan ƙuduri a nan gaba duk wani wanda baya da lahiya in ministar ne in ɗan majalisar dokoki ne kai kowane ne dai sai ya biya wannan asibiti an yi bincike sai in ita kanta asibitin ta ce ba za ta iya mai magani ba lokacin nan ne za a hiddo kuɗi da cikin aljihun gwamnati a kai su ƙasar waje masu kare hakkin ɗan adam sun yi na'am da wannan mataki saboda a cewar su alama ce ta daidaita talaka da masu rigar mulki to amma abin jira a gani gwamnati ta zartar da matakin a gani a ƙarsu Damaji son Allah shine shugaban kungiyar kare hakkin jama'a ta Kaded ba ta girin girin ba sai ta mai tunda muna ganin ire-iren wannan abubuwan da yawa in an doka wani bi sai wuji wuji wuji sakwaf tunda akwai waɗanda ga dibin su duk abin da bai gyara su da su da iyalin su to abu ne wanda in ma a dokance ne ba su yarda su jaddada shi maganar da ministan lahiya ya yi a tabbata da gwamnati zai ɗauka matakin da wannan abin ya tabbata tuni dai gwamnatin ta fara aiwatar da sauye-sauyen da za su ba da damar rufe dukkan wata barauniyar hanyar fitar da maras lafiya zuwa ƙetare sai dai wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum injiniya rabilu alhaji kane na gargaɗin ma'aikatar kiwon lafiyar al'umma akan wasu mahimman matakai yanda ake rantsar da shugaban ƙasa ake rantsar da alƙalai ya kamata su ma wa'annan malaman likitoci da za su wannan zama su cewa da eh, ya kamata a hidda ka su ma su zo su yi rantsuwa za su hidi tsakani da Allah in ya kamata a hidda ka. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah to gaida suleiman kamar yadda muka faɗa a baya an jima kaɗan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayoyi kan yadda ake biyan 'yan majalisar dokoki a najeriya a matsayin salari ko alawus alawus kafin nan ga ƙarin bayani Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da alamar za mu fara daga kwara. Wake kan layi a kwara? Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba ina Sokoton Najeriya mai blouse da kayan wuta kala kala daga nan kwara a Najeriya. To Haji Bello. Gaskiya dangane da waɗannan makudan kuɗaɗe da aka ba 'yan majalisa gaskiya bai dace ba. Sai idan muka dubi yau sun halin kai da ƙasar nan take ciki ga ma'aikata suna ta tsuwa To mun gode da wannan. Amma ba a kyauta gaba ki yawa ma'aikata yawa kuma ana ɗibo wannan makudan kuɗi ana ba wa ɗan majalisa gaskiya bai dace ba. Ya kamata ma'aikata a ba su kuɗi a sakan musu dukan su su waratar da iyalinsu su warantar da iyalinsu da farin ciki. Bai kamata ba a ce ana ɗibo wannan makudan kuɗi ana ba ɗan majalisa. To mun gode mai blouse a layin kana ɗan tangarɗa amma an fahimce ka. To bari mu je mu kwara wake kan layi a kwara. da naija Niger to wake kan layi a naija. Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim. To a gaskiya wannan tabargaza da ake yan majalisu ke yi Najeriya tsakanin da Allah abin ma duk inda ake yake wuce wuri ya wuce wuri don saboda ka duba ainihin malaman makaranta ma su ya kamata a ce an kyautata mu albashi don saboda 'ya'yanmu su samu karatu amma haka duk ba a samu ba yanzu nan muna da mazaɓu sun kai guda biyar amma aiki na naira dubu ɗaya duk wani ɗan majalisa da ke jihar Neja ba wanda ya taɓa mana aiki na naira dubu ɗaya babu shi. bayanin da suka yi shine akwai wasu wato na waya da yadda za a ce da aka ɗora musu da in ba su da wannan kuɗin ba za su iya saukewa ba da dai sauransu ba ka ganin sai da aka zauna aka tantance aka san abin da ya kamata kafin aka yanke shawarar ba su wannan alawus alawus House ɗin? To gaskiya mu mu wani majalisar nan gaba ɗaya babu san aikin da suke ba don saboda a Najeriya nan babu wata jiha a Najeriya wadda za a ce wani ɗan majalisa zai bugun gaba da cewa yana kyautata mu ainihin mazaɓin shi babu shi. To mun gode da ra'ayinka bari mu je mu Kaduna garin gwamna a kala kalaya Kaduna. Ibrahim Almasu barka da dare. Barka da warhaka mai rido. sunana na alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya <laughs> a gaishe ka to an zo wurin malaka almasi oh. gaskiya al'amari tsakani da allah yan najeriya sunan musori talakan najeriya oh, oh. to saboda saboda irin waɗannan makudan kuɗi da waɗannan mutane kai tunani ba su suke ba albashi ake ba su ba a'a yan majalisar najeriya su suna daɗa wa kansu abin da suka ga dama su ɗauka ne ba dole ba ɗan talakan najeriya ci wahala a najeriya ba muna kira ga shugaban ƙasar najeriya ko constitution na najeriya da ya so ta majalisar dokoki ya mai da ita guda ɗaya idan aka haka to ina ganin za a samu ci gaba amma in dai ba haka ba wani shugaban ƙasa da zai iya mutane ayyukan da ya kamata na kai daɗi a najeriya. to mun gode mai rido bari mu je mu lagos <laughs> ke kan layi a lagos. Yalo? Eh, ana magana, ana magana da Haruna Umar ne. To, Malam Haruna muna jinka. ka. Eh, to, bisa wannan kuɗi da ake ba 'yan majalisu inda ƙasar nan take inda mutane za ka je asibiti ka gansu suna neman kuɗin magani ko operation za a cinata wallahi tallahi suna kwance sun gagara ba su da kuɗin. Ya kamata a tausiya waɗannan abubuwa ɗin nan gwamnati wannan kuɗi a tara shi a rinka ko investin mutane suna samun ayyukan yi. Mm. Abinda wasu ke cewa abinda wasu shine wani sa'in talaka shi ike sawa ɗan majalisa nemi wannan kuɗin saboda ah, akasari zaka ga an je an tari gidan ɗan majalisa an buga layi ana roƙonsa cewa matata ta haihu ko zan kai ɗana asibiti ko wani abu makamancin haka in bai da wannan kuɗin sai kuma kaga an tsane shi Ba ka ganin shi ma aka ce in daddawa in bera waye Ba ka ganin shi ma talaka kamata a ce ya haƙura in yana son ɗan majalisa ya daina buƙatar kuɗi mai yawa haka eh ko me tsari yake nema ai bawa mutum ɗin shi yake kawo masa gobe ya koma mm. amma mutum ya je ya same ka ka nuna masa ya nemi sana'a yi za ka taimaka masa ko in yana sana'a ka taimaka masa ya kamata mutum ya san haka amma ba ni ba ni wannan ai ba za ta kai mutum mafuta ba to mun gode sosai da ra'ayin ka bari mu sake koma a Kaduna wake layi a Kaduna to a ka albashi garba barka da lasariya barka da warhaka sunana Murtala ina kiran ku daga garin rigasani a Kaduna tarayyar Najeriya haka ne Murtala to a Ibrahim ka shi ka ga na farko mai yarin da yi. so in dai wata jam'iyya fa ta ba talaka kudin rago da kudin suna ba wannan gwamnati ba hasali ma wannan gwamnati fa talaka ke tsari ta jika ya taimaka ma wannan jam'iyya ko ku wa'innan wa'i zababbu a wannan jam'iyya kaga mun kudin mu ma muka cire ba taɓa yi ba a tarihin Najeriya ba mu san dai da can ba lokacin Sardauna muka sai katin chatka dan dai suna ba su da kuɗi. Mm. Haji Murtala ba ba maganar gwamnati ake ba ana maganar yawa majalisar ne ya kamata a dinga mm-hmm. ɗaukar ta kaman contract inda zama a ji a rufe ta shirin da akwai zama a ciniki da su yau nawa za su zauna a biya su kawai daga ranar suna tashi a rufe ta ba sai kowa je kafa sana'a yi fatan za a tashi lafiya. <laughs> Sau mun gode. To bari mu je mu nasarawa ke kalla a nasarawa. Eh, suna magana da Malam Mamuda mai duma a nasarawa karo lokar gama nasarawa state. To muna jin ka Malam Mamuda. Eh, abin da ya kamata idan wannan kudaden. Mm. Ci gaba Malam Mamuda. dan ke ba 'yan majalisa. Hello muna jin ka malam mamu da layinka kamar akwai matsala. Nace kudaden da ake ba 'yan majalisa wannan ya kamata su tattausaya ma talakokin su din da yi musu aiki na na inganci wanda yake ko bayan sun tafi a cewa ne yayi muna a garin inda yake da mazaɓarsa. Mm. shine shawara ta din a cikin su din wai ba laifi ba ne amma garin ku inda aka zaɓe ka je can ka manta da duk mutanen garin ku gaba ɗaya ba wani abu da kai wani bohol ko wata makaranta ko wani abu dai wani masallaci da aka wane muna lokacin da aka zaɓe. Eh akwai akwai masu cewa akwai wasu 'yan ayyuka haka dinnan da sukan yi wannan kuɗin na ɗaya daga cikin abubuwan da suke samu su yi wa'annan yan aikace aikace haka kawai dai na kamar tukuici haka dai da sauransu duk da ike su ba bangaren eh, zartaswa ba ne ba eh, haka ne to amma duk da haka din abin da zai to mun gode ka kuma dai da matsala bari mu je mu kebe wake kan layi a kebi Ibrahim Ibrahim Galba Ibrahim Galba Almasi barka da barka da haka kana magana da alhaji hassan da nufandu mai kifi a doyekiti daga gundumar ba a local government jihar kebbi nigeria to muna sauraron mai kifi to gaskiya ibrahim kalmu shi garba sai dai mu ce ina lillahi wa inna ilaihi ona. to ina tabbatar maka da cewa yan majalisar nan kashin dankali suke muna me isa ka ce haka abin da zan ka ka to mu talaka waɗanda kauyawa da muka zabe su ina tabbatar maka da cewa idan ma mutum ya kai kwano ya je sallama masu wala sallah ba su ita ba su ma sani cewa kana ba su ko gaskar su ba har su taimaka ma. Amma sau da yawa zaka ga an buga layi an fito ana raba kuɗi dan majalisa ya ce a ba da kowa kaza kaza baka taba ganin haka ba. wala ni ba taɓa gani ba illa yan majalisa idan aka zaɓe su su bi kananan hukumomi ƙauyuka su gani lungu-lungu sako-sako su ga abubuwan da wahalar da kananan talakawa mu muke ciki. To mun gode da ra'ayinka da kuma ra'ayin ku da ibada gudunmawa a wannan shirin da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode. To ga shiri na gaba. Labaran wasanni. jama'a tare da fatar kun yi hutun ƙarshen mako lafiya kun fito daga cikinsa muke tarbin ku ga shirin labaran wasannin mu na wannan litinin kuma za mu fara da gaya muku cewa cristiano ronaldo yana ta ƙara nuna kuzari gana abin da ya yi jiya lahadi lokacin da ya sa kwallaye har guda hudu a nasarar da ƙungiyarsa ta real madrid ta samu kan girona wanda suka ci lauci shida da uku a wasan la liga da ake yi shi da ronaldo wanda kamar da muka sani sau biyar yana cin lamba girma ta Ballon d'Or. A ya saka kwallaye guda goma sha bakwai kenan a cikin wasanni takwas da yi a dukkan gasannin da yake yi wanda wannan ya ba shi jimillar kwallaye guda ashirin da biyu da ya saka a cikin raga a cikin wannan kakar wasanni. Ma'ana uku kawai ke tsakanin shi da Lionel Messi. to da yake mun ɗauko maganar messi ya kamata mu gaya muku cewa shi kansa ya fahimci wannan lokaci yana kure masa na ya kokari ya ciwo ƙasarsa argentina kofin duniya wanda kuma yana ganin wannan na rasha da za a yi na wannan shekara watakila ne lokacinsa ko kuma damarsa ta karshe na ciwo ita argentina wannan kofi da ta daɗe bata ci shi ba ita da argentina sau uku tana cin kofa america amma ko kokarin da ta yi a shekarar 2014 ya ci tura na cin kofin duniya lokacin da ta sha kashi a hannun jamus laban kasar argentina da cin kofin duniya tun 1986 sai yanzu tana da dama a cikin gasar bana ta cin kofin duniya da za a rasha da yake yanzu haka an hada ta da kasashe irin su iceland da croatia da nigeria a rukuninsu na group d abu kalilan ya rage wa muhammad sale na kasar misira dama na ya zo ya zama dan kwallon nahiyar afirka da ya saka kwallaye mafi yawa a dukkan wasannin premier league da ake yi yanzu nan kwallaye hudu da muhammad sale ya saka a wasan da suka yi rana asabar ɗayan da ta wuce ya sa ya kusa ya zama dan wasan kwallon kafa na afirka mafi saka kwallaye a raga wato ya kusa ya cimma didier drogba kenan tashar bbc ce take ba da rahoton cewa kwallaye hudu daga cikin kwallaye biyar da liverpool suka saka a nasarar da suka samu kan watford a wasan da suka yi a ranar asabar dinnan shine yasa yanzu yake da jimillar kwallaye 28 da ya saka a raga wannan nasarar da ya samu ta sa yanzu kwallo guda ɗaya tilau a harin ta lage ya samu ya cimma didier drogba na chelsea kuma ɗan ƙasar cote d'ivoire wanda yake da jimillar kwallaye 29 da ya saka a kakar wasanni ta shekarar 2009 zuwa da goma. sannan kuma a wasan na shekaran jiya asabar din wannan nasarar da shi muhammad saleh ya samu ta sa ya zarce emmanuel adibayo na kasar togo wanda ya saka kwallaye 24 a kakar wasanni ta shekarar 2007 da kuma 8 to bari mu karkare da duba alan maki-maki na premier league inda har yanzu manchester city ce take kan sahun gaba da maki 81 sai manchester united na binta da maki 65 yayin da liverpool ta zo ta uku da maki 63 spurs mai maki 61 da chelsea mai maki 56 da kuma arsenal mai maki 48 su ne suka zo na hudu da na biyar da kuma na shida jama'a abin da ya sauka a labaran wasanni yau kenan mun ku lafiya yanzu kuma ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka. sakataren harkokin tsaron amurka james mattis ya ce bai ga wani canji a fasahun yaƙi na sojan ƙasar rasha ba bayan furucin da shugaban rasha vladimir putin ya yi kwanan nan inda ya bayyana cewa rasha ta ƙirƙiro wasu sabbin makaman kawo wa amurka hari a matsayinsa na sakataren harkokin tsaro ya ce aikinsa shine ya gudanar da nazari akan dabarun yaƙi na ƙasashen duniya kuma ya tabbatar da cewa babu wani canji game da wata kwarewa ta sojan rasha a bayanin da putin ya yi tsarin makaman da shugaban rasha ya yi magana a kansu abu ne da za a ɗau shekaru kafin a kai ga a ƙera su kuma ma a cewar sakataren bai ga alamar za su canza wani abu a daidaituwar karfin sojin ƙasashen biyu na rasha da amurka ba maganar waɗannan sabbin makaman ba sa da wani tasiri a gefen mu na canza matsayinmu in ji sakataren tsaro Mattis. Ya ƙara da cewa soke taron zaman tattaunawar kan dabarun kawo zaman lafiya ya nuna cewa Rasha tana wasa da muradunta masu fa'ida a gunta. Da ya juya kan maganar Siriya kuma, Mattis ya lura cewa Rasha ta rattaba hannu kan ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya kan tsagaita wuta a Homs, Aleppo da gabashin Guta. Abokansu gwamnatin Assad na ci gaba da kai harin bama-bamai a Siriya. Suna ta fatattakar jama'a wani lokacin ma suna auna asibitoci. Abin kamar ba sa iyawa ko kuma suna aika abubuwa da suka karya doka ko kuma duka biyun. Sakataren ya gaya manema labarai cewa yana sane da rahotannin da ake bayarwa akan cewa ana kai hare-haren gas na chlorine da na bama-bamai a Siriya. kusan kamar ciwo ne ganin yadda abubuwa ke maimaita kansu kamar yadda muka gani a da misali a Aleppo kuma kafin nan a Homs a cewar sakataren. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi aiki da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya domin ganin an ƙulla yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya. Amma sai Siriya, ƙawar Rasha, nan take ta shiga wa yarjejeniyar a cewar Mattis. Duk da haka, muna aiki ta hanyar diflomasiya amurka na ci gaba da aiki kuma ba za mu daina ba. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuta wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu sifili biyu uku bakwai USA za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adireshi www.voanews.com/editorials. To ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Fiye da mutane dubu ɗaya ne suka yi tattakin jerin gwano daga unguwannin talakawa zuwa tsakiyar birnin Rio de Janeiro na ƙasar Brazil a jiya Lahadi don gudanar da zanga-zangar nuna jin takaicin kisan wata mace 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama Mariel Franco. masu shirya zanga-zangar sun yi amfani da na'urorin ɗaukaka aman sauti suna cewa muryata ba za ta yi shiru ba a lokacin da zanga-zangar ta kai har kan babban layin garin wani mataki da kasar philippines ta ɗauka wannan watan na janyewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta icc ya janyo zargin cewa kusoshin gwamnatin kasar na kokarin dakile gallazawar da aka ce shugaban kasar na yi da sunan yaƙi da masu safara da mugayen ƙwayoyi. Kurdawan kasar Siriya na barazanar soma kai sababbin hare-hare a kan dakarun turkiya da ƙawayensu na Siriya waɗanda suka kwace ikon garin Afrin da ke arewacin Siriya wanda yake sansanin Kurdawa. Turkiya da ƙawayenta na Siriya sun ɗaga tutocinsu a tsakiyar Afrin a safiyar jiya Lahadi, inda suka bayyana cewa suna da cikakken iko da garin. Wani babban lauya a fadar shugaban Amurka ta White House ya ce shugaba Donald Trump baya da niyyar koran babban jigon gudanar da binciken nan Robert Mueller daga aikinsa. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe ku ji wasu abokan aikinmu da sabbin shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma hafsa ɗan mai tsoro wadda ta karanta labarai da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sauti da injiniyanmu Suleiman Altarwali. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai gobe.